يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما حكى الله تشكيك وانسى يومنا درن شابير غوتا وتشاهد غوتا درن شابير غوتا رمضان ashirin kai da hudu ga watan ramadan daren ashirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida da hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 11 ga watan bakwai shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa muna na cikin suratul araf inda karatunmu da ya gabata muka tsaya a kan aya ta 169 za mu tashi da kan aya ta 160 mu tafi zuwa ta 162 kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyi mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا وزكوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يتي وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wa qatta'nahum ithnatai ashrata asbatan umama kuma muka karkasa muka rarraba banu isra'il gida-gida har gida goma sha biyu asbatan umama a matsayin ƙabila bisa daidai da adadin wato ainihin 'ya'yaye na banu isra'il ko kuma jikoki wanda su ne 'ya'yan annabi yaqub alaihi salam Allah ya ce wa auhaina ila Musa idistasqahu qaumuhu kuma muka yi wahayi ga bawanmu annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi a lokacin da mutanensa suka nemi ya shayar da su ruwa sakamakon kasancewar sun samu kansu a cikin halin kishirwa a lokacin da suka ɗimauta suke ta kaiwa da kawowa a ban ƙasa sun rasa inda suke umarnin da allah ya yi wa annabi musa sakamakon wahayi da ya masa ya ce maka ce a nidrib bi sakal hajar maka ce da wato annabi musa da ki dutse da wannan sanda taka da kake da ita annabi musa sai ya aiwatar da abin da allah ya umarce shi da shi ya daki dutsen fambajasat min hutnata ashirata aina sai wato idanuwa na ruwa suka rika babbaga daga wannan dutse har idanuwa goma sha biyu kada alima kullu unasin mashrabahum sai ya zamto cewa kowace kabila ko kowane wato ainihin ɗa da waɗanda suke ƙarƙashinsa sun san gurin shan ruwansu daga wannan wato idanuwar ruwa guda goma sha biyu waɗannan ba za su tafi gurin shan ruwan waɗancan ba waɗancan ba za su tafi shan ruwan gurin waɗannan ba ya zama kowanne an yi maganin cunkoso da cincirindo da dandazo kowa da inda zai je shi da abin da ya shafi rukun da ke ƙarƙashin sa matsayin kamar kabila guda su sha ruwa Allah yake cewa wa zallalna alaihim alghamama kuma muka sanya wato girgije ya riƙa yi musu inuwa a lokacin da babu wata bishiya a kusa da su a lokacin da suke wannan kaiwa da kawowa a cikin wato duniya sun rasa inda suke suna halin ɗimautattu waɗanda suka ɓace daga inda ya kamata su kasance wa an zalna alaihimul manna wa salwa allah ya ce kuma maka saukar musu wato anin da darɓa da kuma wato tsuntsun salwa wanda yanzu salwa ta zama gama gari an santa inda ana jin labarin ta yanzu an yi kiwonta ta zama kamar kusan gidan kowa da akwai wani dan tsakanka ne to haka burka ba su irin wato naman ita wannan tsuntsuwa da ake cewa salwa ga nama ga kuma wato ainihin darba da za a rika sha kamar zuma Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa muka ce da su domin min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwan da muka azurta ku da su ga wato anin darba mai zaƙi ga kuma wato anin nama na tsuntsu wanda shi ma bai da matsala kamar naman abin da ya shafi sauran dabbobi da suka shafi irin su shanu ko kuma wato awaki da tumaki da wani lokaci za a ce kakka sake cin jan nama saboda ya rike ma kafa ko makamancin haka sau da aka tsuntsaye ba a samun haka tattar da su amma sai suka ƙi wannan wato ainihin abu da aka saukar musu suka wato ainihin ƙi wannan nama da wannan darba suke ganin su abin ya ishe su yaya abin iri ɗaya ya ginshe su ba su da bukatarsa su sun fi son sami irin su albasa su kwakwamba su gurji su abin da ya shafi wato wake da gyada da makamantansu wanda waɗannan ba za a same su ba sai an ci baka wuya sai ka shuka ka noma ka girbe ka yi waye ka yi waye sannan za ka mura suka nemi abin da yake na ƙasa suka bar wanda yake maɗaukaki na sama Allah subhanahu wata'ala ya ce amma da suka ƙi wannan abu suka nemi wato wanda suke so wa ma zalamuna ba su cutar da mu ba in ji Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai kawunan suka kasance suna zalunta illar wannan abin ga kansu zai dawo ba ga kanmu ba ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a farkon wato an yi ta wannan aya وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما ما لمن تفسيري سنة أنبت تشيوا وتسوى أن أسباط kamar wato sunaye ne na abin da ya shafi 'ya'ya ko jikoki ɗan ɗa ana cewa da shi sif wani lokaci kuma akan ce sif ana nufin ɗan na kama sau da haka to akwai 'ya'yaye ga annabi yaqub har guda goma sha biyu da ya zamanto cewar daga su dukkan abin da ya shafi wato zuriya ta yahudawa banu isra'il suka fantsama suka yawaita a duniya sai zamanto kowanne ƙarƙashinsu da akwai adadi masu ɗimbin yawa to waɗannan da wato anin suka zama daga su ne aka samu rassan banu isra'il allah subhanahu wataala ya ce an kasa su kashi guda goma sha biyu akwai malaman da suke na tafsiri da suke ƙoƙarin ƙirgo sunayensu da faɗo sunayen waɗannan wato anin ‘ya'ya na yaƙo malamai suke cewa babu wata hanya ingantacciya daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko a wata aya cikin alƙur'ani da ke bayanin sunayen ‘ya'yan annabi yaƙo in banda abin da ya tabbata na alƙur'ani na abin da ya shafi wato annabi yusuf da wato ainihin sunansa ya wato anin bayyana to amma duk sauran malamai suka ce ba nasi a kai amma dai malaman tarihi da suka samu abin da suka samu daga wato anin banu isra'il bangaren abin da ya shafi isra'iliya suna ambata sunayensu sau da haka in ka kiyaye da abin da suka faɗa ka rike ba matsala bane ne a matsayin wani abu ne da kake ka sani in ma ba ka sani ba rashin sanin ba zai cutar da kai ba da haka Allah subhanahu wata'ala bai damu da ya sanar da mu sunayensu ba darasin da ke cikin wato ainihin abin da ya wakana da su a rayuwa na yin abin da aka sa su ko kin yin abin da aka sa su da illolin da ke samu wanda ya yin abin da aka sa shi da amfani da darajar da take samun wanda ya abin da aka sa shi wanda ake so ka kalla ka koya ka fahimta fiye da wato ainihin ka kiyaye sunayensu da haka ma Allah subhanahu wata'ala bai bayanin haka ba malamai suke cewa wa auhaina ila musa idistasqahu qaumuhu an idrib bi asaka alhajar wannan gaba a karkashin ta Allah subhanahu wata'ala yana tunatarwa ne da wasu sashi na ni'imomi da yayi ga su banu Isra'il a lokacin da suke halin dimuwa da wato anin shiga halin tsaka mai wuya na basu san inda suke ba sai sun ƙari tafiya tun farkon wato ainihin rana ko kaci tun farkon safiya sun kai yamma sai su gansa inda suka fara tafiya sun rasa ina za su in sun tafi sai su su ga sun dawo inda suka bari haka suka yi shekara arba'in suna wannan ɗimawa da shiga cikin halin ƙaƙalikari to allah wata ala ike tunatar da waɗanda suke nan a lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ya fayi ni'ima ga iyayen iyayensu kakanninsu waɗanda suka samu kansu a cikin halin ɗima da Allah ya ga dama sai ya bar su a haka har rayuwarsu ta kare kana cikin sahara baka san da zaka sai ka yi tafiya ka gama tafiya sai ka ga zagaye kake a guri guda saboda haka wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wannan yanayi da suka samu kansu a ciki sannan kuma a daidai wannan lokaci da suka samu kansu a cikin wannan halin tsaka mai wuya sun samu kansu a halin bukatar ruwa ba ruwa kusa amma da yake akwai dutse a eriyar? allah ya ce da annan musa ya daki dutsen dutsen ya fidda wato yanin wuraren ɗibar ruwa har guda goma sha biyu zama kowanne daga cikin wato yanki-yanki nasu kabila-kabila rukuni-rukuni suka samu inda za su sha ruwa ba tare da fuskantar tashin hankali ba wannan ni'ima ce gagarin in banda haka sai a baka da kishirwa har wato kishirwar ta kashe ka Allah yake cewa min husnata ta aina sai wato ainihin idanuwar ruwa ɗaya guda goma sha biyu suka wato bubbuga daga wannan dutse aka kuma ce da su kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga wato ainihin dada dan abubuwan da muka azurta ku da su a wannan gaba Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana cewa ya wa waɗannan bayi nasa banu isra'il ni'imomi iri daban-daban abinda ya haɗar da inuwa da za su wato ainihin sha su shiga ƙarƙashinta sakamakon a kusa da su ba wasu bishiyoyi da za su ba su abinda suke bukata na inuwa guri ne fili ne fetal na Allah amma sai ya samar da girgijen da sai ya hana ranar ta kaifin da za ta dake su su sami inuwa wannan ba karaman ni'ima ba ce da an ga dama ga ba ruwa ga tsananin rana saboda haka sai ranar ta dake ka kuma ba ruwan da za ka sha faduwa kana tashi haka kai lokacin da kuma ka fadi ba za ka iya tashi ba sannan aka samun musu da abinci dama dai bukatar ka idan ma wato kana cikin halin inda za ka sami inuwar da inda za ka sami wato ainihin kwanciyar hankalin da za ka zauna ka ci damuwa ka dai me za ka samu ka ci me za ka samu ka sha Ku sai Allah subhanahu wata'ala ya samu musu da inuwa ya samu musu ruwan sha ya samu musu abinci abincin ma sai aka zaba maka abin da jiki ke ginuwa da shi ga nama ga kuma abu mai zaki wannan zaki ina baiwa jiki abubuwan da yake bukata wanda al'amura ne wanda aka rasa shi a cikin jiki tafiyar al'amura ba ta yi ba wannan nama da yake ɗauke da sinadaran da jikinka yake ginuwa da shi in ba ka samun irin wannan za ka yi ta ci sai dai ka yi irin abin da wato ani ake cewa wuya rake-rake kai rus gindi sha mulolo ciki tus ko mu ce yaya sai dai ka zama ka ka ga gashi kana ce amma an duba ga haƙarƙarin ka ana ƙirga ƙirjin da ke eh, ƙasusuwan da ke jiki jiki baya gina sai Allah subhanahu wata'ala isa musu abin da jikinsu zai ginu isa musu da abin da wato an za su daɗin rayuwa su more kuma a huce ba kai za ka noma ba ba kai za ka nemo ba kawai lokacin ci'i zai sauka ka ce ka goge hannunka shi ke Allah kai mu lokacin wani cin ma ya sake sauka wannan shi ake cewa gara ɓasa bilis eh bonus ba kai ba wahala a ciki saboda haka waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya haɗa musu na romo daga rabasa amma abin mamaki su suka ce kai su abinci iri ɗaya kullum sai dai kawai a kama ka ce ba albasa ba abin nan tafarnuwa ba kaza ba kaza ba kaza tun bai ji ɗanɗanɗanan wato wake ba ciki ba gyaɗa su kuma ɗan ba su ba jikin ka ba. to Allah yake cewa atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair kamar da muka a suratul baqara yanzu a ce ku rika neman koma bayan abu ku bar wanda yake madaukaki gyararre tafiye daga sama ba magana yana dauke da wani abu da kuma zai illata ka to wannan dai abin da suka yi kenan Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun su sani cewar mu ba su cutar da mu ba ba su kware mu ba hakan da suka yi maimakon su gode ni'imar da aka yi musu su yaba su yi abin da ya dace na godiya ga Allah subhanahu wata'ala sai suka nuna su wannan abu suke so ba sai suka batulce to shine Allah yake gaya mana ba su cutar da shi da komai ba ma'ana dai bawa ba zai iya cutar da ubangiji subhanahu wata'ala ba dan ya fuskanci ni'imar da Allah ya masa da batulci kamar yadda idan ma ya fuskance ta da godiya amfanin godiyar zuwa ga shi kansa bawan zai dawo ubangiji ba zai amfana da godiyar da kai masa ba kai da ka gode kai ne zai wa ƙari kuma ya tabbatar maka da ni'imar da ya maka kafin wacce ya ƙaro maka saboda ka gode ni'ima ta tabbata kuma a ƙara ma wata ka ƙi godewa ka rasa kai ka cutu saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ko ka bi shi ko ka saba masa ba za ka iya cutar da shi ba to sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya tana ko da mu abubuwa kamar haka na farko tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya karkasa banu Isra'il zuwa ga jama'a jama'a ƙabilu ƙabilu daban-daban ‘ya'yan wannan sun zama rukunin ƙabila mai zaman kanta ‘ya'yan wannan sun zama zukunin ƙabila mai zaman kanta ma'ana daga haka mafarin ƙabila ƙabila ƙabila ifaru a samu dangi sun yawaita bangaren wane sun yi ayari guda yan bangaren wane sun yi ayari guda wani lokaci sai tarar girman abu ya sa wato anin gurin da ake ba zai isa ba sai an nemi gurin da za a faɗaɗa sai ga can kuma sun zama rukuni daban suna da wasu al'adu da wasu halaye da wasu ɗabi'u daban da waɗancan suke da su to da haka ake samu kuma na can ita shi ya tafi ya ɗauko ta can na can ya tafi ya ɗauko na can haka da haka sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yayi ni'imomi iri daban-daban masu bibiyar juna ga bayansa banu Isra'il irin su yi musu inuwa da girgije irin su saukar musu da nama na tsuntsu irin su saukar musu da darba da take kama da zuma yanayin yadda za ka wato ainihin raba na sauka haka ita ma Allah yake saukar da ita ta taru kamar farar saƙa zuma wacce take wato tatacciya babu kaki a ciki sai dai kawai ka sha hankali kwanci an kuma wato anin samun masu da ruwan sha abubuwa dai iri daban-daban da Allah subhanahu wata'ala yi musu bai wasu, kuma aka ce su ciran su kwance babu komai da aka haramta musu a ce su ci wato halattacce gare su to sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa wanda ya butulce wa Allah ya kafirce masa yake saba masa kansa ya cuta shi da ya kafirce shi da ya butulce shi da ya saban shi ya kwaru shi ya cutu shi zai ga illar haka Allah subhanahu wata'ala bawa bai isa ya cutar da shi da komai ba ko ya ba Allah ko ya gibin Allah ba zai iya cutar da Allah ba Allah subhanahu wata'ala ba zai amfana da abin da kai masa ba kai da kai kai amfanin abin zai daga gare ka in na kwarai ne kai da kai kai illar abin zai fara idan wato anin mummuna kai Allah ya samu dace bayan haka Allah subhanahu wataala yace wa izkila lahum uskunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu shittum wa qulu hittatun wa dukhulul baba sujjada وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين الله سبحانه وتعالى يتشغب لتشوى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce wa ƙila lahu. ka ambata ya kai manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato ainihin aka ce da banu Isra'il uskunu hadhihi alqarya ku je ku zauna cikin wannan alƙarya ubangiji su wata ala ya umarce su da sanya annabinsu annabi musa ya gaya musu wannan sako na su je su zauna a cikin wannan alƙarya ita ce wato anin garin baitul maqdis birnin baitul maqdis nan allah subhanahu wata'ala ya umarce su su je su zauna a ciki su wato anin fita daga halin da suke ciki na ɗimauta da rashin sanin inda suke ga gari nan wato rayayye da zai zama musu matattara su zauna a cikinsa hankalinsu kwance bayan fita daga wannan ɗimuwa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kulu minha haythu shi'tum ku ci kuma na alkhairai da Allah subhanahu wata'ala isamar a wannan ƙasa a kowane sashi daga cikin sashi sashin haythu shi'tum duk inda kuka so ku ci abin da ke ciki ku je ku ci kayan da aka samar a ciki na amfanin gona da suka haɗar da wato ainihin tsirrai da wanda suka haɗar da masu yin ‘ya'ya na itatuwa duka kowanne ku je ku ci halal gare ku Allah ya ce wa qulu idan za ku shiga wannan gari ku kuma ce wato ainihin Allah share mana laifuffukan wa qulu hitba Allah kankare share goge mana abubuwan da muka yi maka na kurakurai wa dukhulul baba sujada ku kuma shiga wannan kofa ta gari da za ku je ku zauna a ciki kuna masu wato risnawa ga Allah kuna masu sun kuyar da kawunan ku lokacin shiga in kuka yi haka Allah yake cewa naghfir lakum khati'atikum za mu yafe muku kurakuran da kuka yi cewa da kuka yi a share muku laifukan ku da baki shigar da kuka yi kuna mai risnawa kuna masu risnawa da sun kuyawa ga Allah subhanahu wata'ala don girmama gare shi to waɗannan abubuwa guda biyu in kun samar da su mu kuma za mu yafe muku ku kuma share muku tamkar ba ku ba Allah ya ce sanazidul muhsinin da sannu za mu wato ainihin sakawa waɗanda suke kyautatawa da alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira sakamakon kyautatawa da suka yi za mu kare su da alkhairan duniya mu kuma wato datar da su da samun alkhairan lahira ma'anar wannan aya ta salo mai fadi malamai suke cewa da Allah ya ce wa qila lahum uskunu hadhihi alqarya ka ambata wa al'umma ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayanin lokacin da aka ce da banu Isra'il mutanen annabi Musa ku zauna a wannan alkarya ta wato Baitul Maqdis a daidai wannan gaba malamai suke cewa wanda ya ce da banu isra'il ku zauna cikin wannan alkarya ta baitul maqdis shine annabi musa alaihi salam wanda kuma wato ainihin ya kiraye su zuwa ga wato ainihin shiga wannan gari bayan nasara ga maɓannatan da suke ciki an kau da su za a maye su da banu isra'il da allah ya ce su shiga garin su zauna to shi shine yusha'u a matsayin halifa na annabi musa alaihi salam malamai ke ambata cewa ita wannan alkarya ta baitul maqdis a cikin baitul maqdis din a daidai gurin da ake cewa ariha ne haka ta faru wasu kuma suke cewa baitul maqdis din kawai in an faɗa haka ariha ne ba ariha bane da cikin baitul maqdis sannan bayan haka da Allah yake cewa da su wa qulu hitta ku ce Allah share mana kurakuranmu wadkhulul baba sujjada ku shiga kofar wannan gari kuna masu sujjada kuna masu kuyawa don girmamawa ga Allah wasu malaman suke cewa kuna masu sujjada irin sujjada sallah da aka sani wasu kuma suka ce sun kuyawa ake nufi don girmamawa ga Allah da kuma godiya kan ni'imomin da ya musu malaman tafsiri ɓangaren masana tarihi mana malaman sanin tarihin abin da ya wakana a wannan duniya a wancan lokuta da suka gabata sun haɗu a kan cewa a lokacin da aka samu kai a wannan yanayi na ɗimuwa banu isra'il sun samu kansu ba su san inda suke ba a daidai wannan lokaci allah ya yi wa annaba harun rasuwa shi ya fara rasuwa bayan rasuwarsa da ɗan wani lokaci Annab musa ma allah ya karɓi rayuwarsa sai zamanto halifa bayan annabi harun da annabi musa shine yusha'u a hannunsa allah ya datar da su aka buɗe garin wato ainihin baitul maqdis aka kori wato ainihin gagararrun bayan da suke ciki waɗanda tun lokacin annabi musa allah ya ce da su su je su yaƙi waɗannan jama'a su kawar da waɗannan maɓannata da ke wannan gari su maye zama wannan gari suka ce so ba za su tafi ba annan musa ya je shi da su yaƙi sun gama ya zo ya same su to yanzu ga sun samu kansu wabbari sun shiga ɗimuwar da sun shekara arba'in ba su san inda suke ba suna ta wato galu daya suna ta wato ainihin watan gaririya a cikin wato wannan guri cikin sahara cikin fili fetal to suka ga cewa lallai sai sun ba abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce shine mafita sau da haka a hannun wato yosha'u aka samu nasarar buɗe wannan gari na baitul maqdis aka fatattaki wato ainihin mabannatan da ke ciki su kuma suka mai to lokacin da aka ce da su in za su shiga garin su ce hitta baya ubangiji min yi laifuffuka iri daban-daban to ka share mana laifuffukanmu mu shiga wannan gari muna tsarkaka an yafe mana laifuffukan kuma ku shiga a aikace kuna nuna kun yaba da ni'imomin da Allah ya muku kun tuba daga irin kurakuran da kuka yi ku sun kuyi da kawunan ku lokacin shiga wannan gari to amma sun yi hakan nan ma dai halayya suna nan tana bin su kamar za mu ji ayat take bi Allah yake cewa a wannan gaba da aka gaya musu haka in maka kalla sai maga wato abu biyu ne aka sa su an umarce su da neman yafiya da baki an umarce su da rusunawa a aikace wanda yake na shi ma sun yaba da abin da aka yi musu kuma suna neman a yafe su abin da ya gabata to amma Allah sai kare ayar da cewa sana zaidul muhsini waɗanda suke kyautatawa wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da bautarsa ta salon da ya dace za mu ƙara musu to shi ne malamai suke cewa abinda ake nufi da almuhsinun a nan su ne waɗanda suke wato ainihin bibiyar al'amarin Allah Su subhanahu wata'ala ta ɓangaren bauta masa ya zamanto cewar suna bautar Allah kamar suna ganin Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar ta abu da allah ka annaka tara ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa? to waɗanda suka rayu suna masu kyautata biyayya ga Allah suna bautarsa kamar yana ganin su to Allah subhanahu wataala ya ce a rayuwa za mu rika wato ƙara musu abin da yake wato anin na ni'imomi a nan duniya a lahira kuma ba su kyakkyawan lada a kuma ni'imta su da ganin Allah subhanahu wataala a gidan aljanna sannan wannan kalma ta al-muhsinun bayan mun ambata cewar shine kyautata bauta Allah subhanahu ta'ala kama kana ganinsa, sa wannan a mu'amalar bawa da mahalicci kenan a mu'amalar ka da bayan Allah kuma ka kyautata musu a maganganunka ka kyautata musu a ayyukanka kada ka cutar da su ka yi haƙurin ganin abin da za a gani daga wajensu na ba daidai ba sai ka daure ka yi haƙuri ka kau da kai kuma ka yi musu abin da yake mai kyau to wannan shine bawa ya tabbata mai kyautatawa shi kansa yin haka ga bayin Allah ibada ce dan shi Allah ne ya umarni da cewa a kyautata wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane kyakkyawa ku aikata musu kyakkyawa to in kai haka ka bauta wa Allah a mu'amala ka da ice kai da bayinsa bayan abin da za ka yi masa kai tsaye na kuma bautarsa wanda ba a yi wani sai shi so da wanda suka zama haka a cikin bayi to Allah ce za mu ƙara musu wato ni'ima akan ni'imar da suke ciki za mu musu baiwa ta musamman ƙari akan baiwa da suka samu kansu a ciki a nan duniya da kuma lahira sai abin da wannan aya take korwa malamai suke cewa wannan aya ta ne mana bayanin Abin da Allah ya umarci banu Isra'il da shi na su je su zauna a garin Baitul Maqdis ko a cikin wato anin alƙarya Hariha da ke cikin Baitul Maqdis sannan kuma ya umarce su da su ci daga abin da ya kwarara ya samar na arziki a wannan wato ainihin gari ya kuma umarce su da cewar su gode masa ta salon faɗar a yafe su da kuma su wato ainihin yaba da abin da Allah ya masu na ni'ima ta salon shiga a garin ariha ko baitul maqdis suna masu rusunawa da sunkuyawa sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya na sanar da mu bawan da yake kyautata bauta ga Allah subhanahu wata'ala yake kyautata mu'amala da bayin Allah subhanahu wata'ala Allah zai kara masa lada fiye da abin da yi na bauta Allah kamar yadda yake mu ma a wani lokaci namu annabi ya gaya mana cewa duk wanda ya kyakkyawan aiki ɗaya ta karancin abin da za a ba shi lada goma ka san goma ba duk suke da ɗaya ba a lissafin ka zube abu ɗaya sai ka aje irinsa guda ɗaya guda goma zai baka goma to za a baka lada goma a kan kyakkyawan aiki da kai guda ɗaya ta wannan kuma karancin abin da za a baka kenan to wani na daga cikin ziyara ta ubangiji ya baka lada sama da abin da kai na wato aikin kirki bayan kuma idan ka dace wannan ayyukan kirki aka tattara masu guri guda suka kai ka ga samun matsayin shiga aljanna ubangiji zai ni'imta ka da ganinsa wanda ya fi zama cikin aljannar daɗi Allah ya samu dace bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الله سبحانه وتعالى يشكب للشواء فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون ma'anar wannan aya a takaice fabaddalar lazi suka canza wata magana gairar lazi qila lahum daban da wacce aka ce su faɗa an ce su ce hitta sun ce hinta ko habbatun fi sha'ira an ce su ce wato ainihin hitta allah share mana kurakuranmu sai suka ce ƙwayar alkama a cikin buntu ba za a faɗi wacan da aka ce ɗin ba wato banu isra'il shegantukar ta isa kuma har yanzu haka suke sannan bayan haka da aka ce su shiga wannan kofa suna masu sunkuyawa masu sujada ga Allah da risnawa gare shi da suka tashi shiga sai suka rika jan kamar mai koyan wato ainihin zama bai fara rarrafe ba da haka suka shiga cikin garin ba dai za a yi abin da aka ce ba maganar ba a faɗi yadda aka ce ba aikin ba a yadda aka so to Allah ya ce waɗanda suka zalunci kawunan suka mutunce daga aiki da umarnin Allah su ne suka aikata haka fa arsalna alaihim rijza Allah ya ce sakamakon haka sai muka aiko musu da wata irin azaba minas sama'i tafiyayya daga sama wasu malaman suka ce wannan wato azaba shine annobar da aka turo musu Allah ya ce sai muka halakar da su da wannan annoba ko da wannan azaba saboda mai bai makano ya saboda abin su kasance suna yi na zalunci saboda saba Allah da suka rayu suna yi bintsirewa da ƙin yin abin da Allah ya ce su shi ya jawo musu wannan azaba ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suka ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum da Allah ya ce sai waɗanda suka zalunci kawunan suka canza wata magana daban da wacce aka gaya musu bayani anan Allah subhanahu wata'ala yake mana cewar wanda ya ci arzikin Allah alhali ubangiji shi ya halicce ka ya samar maka da abin da za ka ci ka rayu rayuwarka ta kyautata ta inganta to idan ka bauta wa wani ba shi ba ka butulce wa Allah subhanahu wata'ala ka kafirce masa baka bi shi ba ka saba masa alhali shi da ya baka abin da ka ci ya samar da kai yana buƙatar a ce kayi godiya gare shi abin da ya kamace ka ka yaba masa akan wannan ni'imomi da ya maka na samar da kai da samar da abin da rayuwarka za ta gudana da shi to wanda ya haka to ya yi zalunci wanda ya zamanto bai yi abin da Allah yake so ba shi da ya samar da shi bai wato ainihin yaba wa Allah akan abin da ya masa ba sai zama ya tafi ne wani bauta ba Allah ba to yin haka ya yi zalunci domin ya sanya bauta a gurin da bata kamata ba ya ɗauke ta daga inda ta dace to wanda yi wannan sunansa azzalimi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal kafiruna hum adh-dhalimun kafirai sune azzalimai domin sun dauki haƙƙin Allah sun baiwa wani Allah butulu sune azzalimai domin sun kisi wa Allah abin da ya dace da ai masa sun yi wa waninsa da Allah ya ce fa arsalna alaihim rijzan minas sama bima kanu yafsuqun kamar da muka ce malaman su daga ciki suka ce abin da ake nufi Allah subhanahu wata'ala sai ya saukan musu da horo akan saban da suka yi na bautar waninsa ko na kin yin abin da ya sa su da kin faɗar abin da ya ce su faɗa da canza shi da waninsa to sai Allah ya saukar musu da horo na wato ainihin ladabtarwa da azabtarwa to shi ne suka ce annoba ce Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu mai halakar da su ɗaruruwa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kankace mai wani sai kaga adadi guda barkatai sun wato ainihin ƙaura ba su ba dalilin sun zama tarihi da haka Allah wata wata'ala ya rika kakkaɓe su wannan aya tana amfana da mu'abuwa kamar haka na farko ta mana bayani ƙarara a fili na irin saɓan da banu isra'il suka yi wa Allah da tsirewa da kafirce masa akan umarnin da ya masu a maganance ce su faɗa ba su faɗa ba a aikace ga abin da aka ce su yi ba su yi ba sun saba masa a lokaci guda kuma sun saba manzan da ya gaya musu saƙon da Allah ya ce a gaya musu sun ƙi bin Allah sun ƙi bin manzansa sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala yana saka wa azzalimai sakamakon zaluncin da suka yi da azaba wacce take mai raɗaɗi mai kuma halakar da su haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin suratul insan aya karshe aya ta 31 wadhalimina a'adda lahum azaban alima azzalimai Allah subhanahu wata'ala ya tare da azaba mai radadi gare su to haka duk ba wanda ya dauka wa kansa zalunci na kin yin abin da Allah ya ce ayi a mu'amalarsa da Allah ko kin yin abin da Allah ya ce ayi a mu'amalarsa da bayin Allah to yana gayyato wa kansa azaba Allah yana gayyato wa kansa halaka domin Allah bai yarda da zalunci ba ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalam a hadisul qudsi Allah yake cewa ku bayina ku sani na haramta wa kaina yin zalunci ba zan cuci kowa ba baya cikin tsari na yin cuta kuma na sanya zalunci haramun a tsakaninku ban yadda wani ku ya zalunci wani ba don haka falata zalamu to kada ku zalunci saboda haka wanda duk ya kuskure ya sauka kan wannan tsari da Allah ya shimfiɗa yi zalunci to zai fuskanci azabar Allah da horonsa Allah ka kiyaye mu wannan shine karatun mu abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mu wa alaikum salam yake cewa jahilan cikin banu isra'il su ne suke irin wannan katobara da kwakyariya ibabu eh, ko shakka daga abin da ya gabata a karatukan da muka yi na cewar walakin na kumkaumun ta jahalun sai dai ku mutane da kuke jahiltar daidai babu shakka jahilci ya musu katutu da kuma wato biye wa sauye-sauyen zukata amma kamar da makaranta wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ana samun karanci daga cikinsu su waɗanda suke wato anin suke shiryar da wasu su zuwa gaskiya kuma suke adalci da aiki da gaskiya a cikin hukuncinsu saboda haka majoratin dai su ne maɓarnata tsararin su ne nagari waɗanda suke mun Allah sau da kuma maɓarnatan jahilci da ya musu katutu shine uwa uba da kuma biye wa son zuciya da taurin kai da kafiya da so tari dama jahilci na daga cikin abin da yake sa kafiya har a abin da zai amfani mutum abin da za ka zo da shi zai masa amfani amma jahilci ya sa ya hana shi ya fahimci wannan abin yana da amfani ya hana shi ya fahimci wannan abin yana da kyau saboda haka jahilci ba karamin ciwo ba Allah ya tsare mu da shi alaikum salam

abin da kai wanda iwa tsafi isihirce idan kake gani ike yarwa ba tunda Allah ya gaya mana cewar sai wato yanin suka jefar da sandunansu da igiyoyi sai ga waɗannan igiyoyi da sanduna suna wato ainihin rufe wa mutane idanuwa mutane na kallon su a matsayin macizai na motsawa kamar yadda aka gaya musu in ya yadda sanda tana zama macijiya sai suke faɗi tuwa su ma da yadda za su siyar da sanda ta zama macijiya da yadda za su siyar da igiya ta zama macijiya to sai zamanto su in sun yadda igiyoyin da sanduna ko da kuke tsaye kuke kallon su idanuwanku ba za su gane muku sandan ba ba za su gane muku igiyar ba saboda tasirin abin da suka yi na kulumboto da tsafi sai dai ku ganin macizai na gudanawa ne abin da yake faruwa ne dama tsafi amma shi mai tsafi da yake yi ya san abin da ba abin da kake gani ya yi ba dan na tuna cewar a lokacin zan kai kamar irin shekara goma ko ya zama na dora ko kuma ka ƙasa da haka mun taɓa zuwa Legas an tafi biki da ni a lokacin da muka je akan hanya daga gidan da muka sauka zuwa gidan da shi ma na 'yan uwa ne za mu ji sai na ci karo da wani bai rabe sai a hanya ana masa irin kaɗe kaɗan su na rabawa ina harkar tsafi hankici ya ɗauko ƙyalle haka ba komai a cikinsa ya kaɗa sai ya ɗora hankicin akan bayan hannunsa kamar ya rufe hannun da hankicin Daga wadda zai yi sai ga tattabara tana haka irin kamar katta faɗo nan daga kan hannu faratas da ita tana ta fama abin nan mu muke ganin tattabara amma shi kun da iya san abin da ya bayan da shi ina ganin hannunsa yadda yake an fahimta ko haka suke matsa eh, wani tsari na da ita zarar ka saki hanya shaidanu suna da salo-salon da suke bi a tafi da tunaninka eh, Allah ya kiyaye na annabi yaqub yace shi ma ba isra'ila ne ai shine dama isra'il din banu isra'il kuma sa kenan yawa isra'il abinda ake nufi da shi bawan Allah to shi annabi yaqub shine isra'il din bawa na Allah sa kuma sai ake cewa banu isra'il ƴaƴan bawan Allah eh ne abin amma kuma suka zama watsatsun bayan Allah kangararru bujirarru Allah ya kiyaye shi yasa an ambaci da da suna Abdullah Abdurrahman akan ce akan yi addu'a Allah ya sa amsa sunansa ko eh kada an ce bayan Allah kuma mutai zama bujirarran bawan kada an ce bawan mai jin kai kuma ya zama shi ana faman wahala da shi ana ta ba daɗi da shi ba jin kan sai dai faman wato yanin wayo da shi Allah ya kiyaye mu Allah ya samu dace na'am eh yake cewa akwai wani abin yi yayin da ka tsinci kanka ga ka a gaban irin waɗanda suke wannan harka ta tsafi yanzu kamar na cewa ni ai hanya ce ta biyo da ni muka ga wani abin da muka gani a lokaci ya ka iya da ba kan hanya daban da kuma a cewa to anin kai ka kai kanka dama shari'a ta hana ka kai kanka to amma nan kuma tare inda kake wuce akai akai to idan mutum ya samu kansa irin wannan ko kuma a irin wannan lokacin da muke ciki in rashin lafiya ko ta matsala ta faru wasu da bas tantance abin da yake na gaskiya da irin waɗannan abubuwan na barna ba sai a ce da kai aya ko wani mai magani sai ka ji sai ka tar a gwaran tsantsan matsafi ne don wani bawan Allah Allah ji kansu da rahama malam wato wani abubakar ali wani mai yajjen mota da duk karatun zada a masallacin nan da shi ake yana zuwa da 'ya'yansa guda biyu wani dattijo da Allah ya karɓi rayuwarsa wannan bawan Allah akwai shi da kokari ce to wani lafiya da i Allah ji kansu da rahama sai aka ce da shi ya kota mai magani a jigawa aka dauke shi aka tafi da shi tana zuwa sai ta ta kuɗa daga nan tana masa hayaniya tana wani kururuwa a ji a nemo bakin jaki a yi waye a yi waye sai ce ba za a nemo ba gane ko shi dama ya kai tauran kai ne da kai sanda za a zo ma cewa kai ba za a zo ba sun gaya mata shaidanin da take hulɗa da su ai dama cewa kai ba za ka zo ba da aka ce za a zo ba cewa kai ba za ka zo ba yanzu da ka zo kuma an ce ga abin da za ka ce ba za a yi ba in ke ce mai warkarwa daga nan shi aka salama da shi ce kwato ku sami ni sau da shi bai san haka zai je tar da abin to an fara da bakin jaki kagan tafiya ta tafiya kuma sai ayi abin da hali to yake cewa idan kasance kanka da irin waɗannan abubuwan me abin yi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koda cewar bawa ya rika irin a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma da kuma bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi ismihi shay fil ardi wala fis wa huwa sami'ul alim da kuma qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil wa min sharri hasidin idha hasad da qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas wannan ya hada da komai idan ka rike irin waɗannan da abin da ya shafi waɗannan ayoyi da suke ba mutum kariya da tsari da kuma abin da ya shafi addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da suke maganta maka shedanu da kambun baka da dabbobi da kwari masu cutarwa to ka gama da su haka za su ganka haka za su baka ko ka ga wannan abin da ka gani kamar yadda sauran kowa yake gani iyakarsa ka gan shi amma da ba zai cutar da kai da izinin Allah Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka